Rasuwar ministan kwadago Ben Omar Mohamed wacce ta zo jama'a da bazata ta matukar girgiza lokacin 'yan Nijar waɗanda a fili suke nuna juyayi a kan wannan al'amari da suke kira babban rashi saboda kyawawan halayen wannan fitaccen ɗan siyasa a bakan aikinsa a gwamnatance irin su ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi na yi wa marigayin kyaukyawar shaida. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya dauki rayuwa Muhammad Ben Omar. shi dai bai abu guda na mishina mutum ne wanda bai da dogon surutu da yawa amma iya fara magana don abinda duk an na gaskiya zai faɗi ba mutum ne mai wani boye boye ba ko mutum ne wanda adda biyayya wanda kuma adda magana guda tsayayya bisa ga abin da ya tabbatar da shi an na kware gare ko da mutane ba su jin daɗi zai iya faɗa musu gaskiya da mu dai muna zama tare cikin gwamnati amma akwai wuya ya ji an ciya ba ta wani rai duk irin magana da ka yi iya to ba ta daɗi bai na hangurin dan ko shugaban kasa da kai ne ya nuna ɗimbin bikin ciki ne bisa ga na abu shayi Nijar bisa ga mutuwa Muhammad Bello ma. Haka su ma mataimakansa a jam'iyyar PSD Basira sun yaba da dattakon shugabansu marigayi Muhammad Ben Omar saboda a cewar su baya gajiya da baiwa makusantansa shawarwari kan zamantakewa. Hashiya Zainabu Baje ita ce shugabar matan PSD Basira. Allah duk abin da ya yi daidai ne, amma mutuwa babbar shi ne, gare mu MPSD Basira, babbar shi ne ga sami ɗin shi dangin shi kuma babbar shi ne ga ƙasar ta Nijar gaba ɗaya wallahi ƙasa ta yi babban rishi me za ki iya tunawa daga shi marigayi Ben Omar a lokacin da yake raye lokacin da yake raye kullum sai ya ce mana ku bar girman kai ya ce mana girman kai rawanin tsiya ne kuma ya ce mana in ka duka mu wada ba wannan zai hana ka tashi da tsawonka kullum ana reunion ga jawabin da yake bamu kuma ce ko ne take yi duniya ka bi hanyar Allah ka bi dokokin Allah ya ce mata ka so duniya kamar baka mutuwa ka yi tsoron Allah kamar yanzu yanzu yanzu za ka mutu wallahi kalamomin shi kenan da a taɓa fara reni a tsari bai gaya mana haka nan ba mutum ne mai son mutane ministan cikin gida bazu muhammad da ke matsayin dan uwa na jini ga ben omar muhammad da na kira ta waya ya tabbatar min da cewa marigayin ya yi fama ne da cutar coronavirus kafin rai ya halinsa sai dai bai so mu yi wata doguwar hira da shi ba sakamakon alhinin wannan rashi a yau litinin ne aka yi jana'izarsa a babbar asibitin ya mai cikin yanayin mutunta matakan dakile yaduwar cutar covid-19 ya kuma samu gaisuwar ban girma daga shugaban kasar nishar isu muhammadu da mambobin gwamnati kafin a yi masa rakiya zuwa makabartar yantala dan asalin karkarar gure ta yankin zandar minista ben omar mohammed malamin tarihi ne da kimiyyar geography ya rasu yana da shekaru 55 a duniya sannan ya bar mata guda da 'ya'ya shida sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger